they are yaki manzo wanda bai shirya da ita zuwa gaskiya قال النبي موسى عليه السلام suka ta ɗauke shi da muhimmanci نعم والقضية هذا الضمان الإنسان هذا الجزاء ta thanh đẳng wani cikin da za a Quem tun yana cikin mahaifiyarsa babu wanda yake sanar da wannan sakamaka shi ne ma'ana you